sannu dai yawon wannan na kwana lafiya lau na gajiya lafiya ba gajiya iyalin gida lafiya lafiya lau yawon sannu ga hmm. Hmm. me kake yi ina shuka dawa ne mm-hmm. dan me kake shuka dawa zan samu dawa da yawa saboda iyalina a'a daga wannan dan iri zaka samu dawa mai yawa haka sosai zan samu oho tunda yake haka ne ni ma zan koma gida in shuka dutsen niƙa a cikin gonata ka idan me zaka yi wannan aikin wauta domin muna bukatar duwatsun nika da yawa a ƙauyenmu kai kana shuka dawa domin ka sami dawa da yawa ni kuma ina shuka dutse domin mu samu duwatsu da yawa kai wannan ba zai yiwu ba dawa za ta ba da amfani da yawa domin tana da rai amma duwatsu ba su da rai don haka ba za su karu ba E, kana da gaskiya na koya maka wannan da gangan ne domin ina son koya maka wani abu me za ka koya mini Allah ya ce dukanku matattu ne zunubi ya rinjaye ranku shine ya sa kuka zama matattu amma ni ba matacce ba ne ina ci ina gani ina ji da kunnuwana amma ba ka da rai irin na Allah Allah ya ce zukatanku matattu ne saboda zunubi abu ɗaya kurum za ka yi da zuciyarka ta rayu tilas ka bar ran ubangiji ya shigo cikinka zai baka sabon rai amma Allah baya so ya zamna inda mugunta take Allah ba shi da mugunta kuma yana fushi da mugunta Allah yana so mutane su zama nasa amma ba waɗanda zukatan suka mutu ba suna kama da duwatsu don haka za su shiga gidan wuta da shaidan idan sun mutu domin ba su da ran Allah a cikinsu amma dukkan mutane suke da mugunta gaskiya ne mu kamar duwatsu muke gaskiya ne mu ba mu da rai kuma mu ba na Allah ba ne Eh gaskiya ne ba kamar duwatsu kurin muke ba amma muna kama da abu mai ƙazamta a ganin Allah mugunta ce ta sa mu haka Allah ya juya daga ganin wannan ƙazamta amma Allah yana so ya taimake mu yana so mu sami rai Allah ya ce akwai hanya ɗaya da za ku sami rai shine ku karɓi Yesu almasihu cikin zukatanku wanda yake da Yesu dan Allah yana da rai amma wanda ba shi da Yesu ba shi da rai Allah shine mai rai kuma ransa yana cikin Yesu. Allah yana so mu zama nasa, amma idan zukatanmu matattu ne ba zai kula da mu ba. Ta yaya za mu karɓi Yesu don mu sami ran na Allah? Yesu ya ce, Zan ba da rai ga dukan wanda ya karɓe ni. Irin ran nan ba zai taɓa ƙarewa ba, lokacin da mun mutu za mu zauna da Allah har abada. Amma ba za mu iya karɓar Yesu ba sai mun bar dukan miyagun hanyoyinmu, daga nan mu bi shi shi kaɗai. ina so in karbi irin ran nan na Allah ya zan ya fitar da kazantar da mugunta ta kawo cikin zuciyata sai ka roƙi Allah ka roƙe shi ya wanke muguntar da ke cikin zuciyarka ya ba ka rai irin nasa to zan roƙe shi yanzu ya Allah ayyukan mugunta na suna da yawa ina roƙonka ka wanke zuciyata ka bani irin ran nan naka na gaskanta yesu shine hanya shine gaskiya shine rai yanzu na karɓe su a cikin zuciyata zan bar dukan hanyoyin mugunta in bi shi shi kadai ina roƙon wannan cikin yesu almasihu tamu amin madalla yanzu ka zama na allah ya baka ransa daga yau ka biye su da zuciya ɗaya